Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun ji bayanai kan yadda cututtuka suke bijirewa magunguna. musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da kwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasites ke haddasawa. Kuma mun ji yadda wannan matsala ke da illoli da kuma irin kalubalen da likitoci ke fuskanta wajen yi wa mutane magani sanadiyar wannan matsala ta AMR, Sai dai kuma ba a nan gizo ke saƙa ba, domin kuwa wannan matsala ta shafi dabbobi da kuma muhallinmu. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tuntuɓi tuntubi shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto Dr. Lawali Bello Yahaya don jin shin menene ma alakar antimicrobial resistance da dabbobi da kuma mutane. Likita gare ka. Antimicrobials ana amfani da su a mutane kuma ana amfani da su a dabbobi. A dabbobi amfani da su waɗannan magungunan da makiyaya ke yi daga kilan ganin ciwo wanda ba ku tabbatar da me ya kawo shi ba a je a fara amfani da magunguna daban-daban wanda likita ba shi ya ba da shawara a yi amfani da su ba yakan kawo wannan antimicrobial resistance ko kuma bijirewa na kwayoyin halittu da ake ba da magani saboda ganin cewa sun samu waraka wannan hali da ainihi makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi ke yi yana sa duniya gaba ɗaya cikin haɗari na wannan antimicrobial resistance da kuma mace-mace da ake samu na an yi amfani da su waɗannan magunguna ba su yi amfani ba na ɗai daga cikinsu shine amfani da maganin a dabbobi saboda kilan su samar da wani girma ko kuma ƙwarin jiki na dabbobi wanda a kimiyyance ba a yadda da a yi amfani da su ba saboda ba za a yi amfani da su ba ta hanyar da za su kashe ƙwayoyin halittu da ke cikin jikin dabba sai dai a yi amfani da su ta hanyar rage waɗannan ƙwayoyin halittun wanda su ƙwayoyin halittun maganin an sashi yadda ba zai kashe ƙwayar cuta ba Su in bai kashe ƙwayar cuta ba ya ta samu wani garkuwa na cewa a ta san wannan maganin ba zai yi mata illa ba lokacin da rashin lafiya ta zo so ke ga amfani da shi cikin abincin kaji ko abincin dabbobi ko abincin kifi so wannan yana iya kawo wannan uh, resistance in ya zanna cewa waɗannan ƙwayar halittu ba za su uh, mutu ba lokacin da aka yi amfani da magani lokacin da ciwo ya shiga uh, na biyu kamar yadda kika sani yanzu mutane ana kiwo da yawa wanda suna jin tsoron a ce wata cuta ta shiga cikin ainihi gonakinsu ko cikin gargensu ko cikin inda suke kiwo tunanin cewa idan cutar ta shigo tana iya yi musu lahani to shi yasa suke amfani da wannan uh, magungunan daga farko da aka fara kiwo har lokacin da za a rabu da dabba wanda wannan bai dace ba kuma yana iya sa su kayan halittu su masu bijire ma magani saboda gani ne yau da gobe ana ta amfani da shi kuma na uku ke ga lokacin da ya zanda cewa a uh, muhallin da muke ciki ya zanda cewa akwai su waɗannan kwayoyin halittun su zai zama da cewa ko dai ruwan shan mu ko kuma wasu wurare da ake ɗebo kayan abinci ya zanda cewa mutane su ci su ainihi samu wannan antimicrobial resistance din misali da nake iya baki shine ke ga yanzu yadda manoma ke amfani da kashin kaji a matsayin taki da kuma kashin dabbobi a matsayin taki a lokacin da aka yi ruwa zan ruwa suka wanke wannan taki din ko kuma suka ɗibi wani bangare nashi suka kai shi a cikin ruwan da mu kilan muke zuwa gulbi ko kuma teku ko kuma inda dai mutane ke ɗebo ruwa na sha da kuma su dabbobi wanda in suka je wurin ke ga za a samu cewa an ɗebo wannan ruwan an yi amfani da su kuma akwai wannan ƙwayar halittun waɗanda suke da wannan antimicrobial resistance in so ke ga su ma mutane in sun sha ruwan da za su yi developing wannan abin da muke kira a ah, antimicrobial resistance wani lokaci akan iya ɗebo ruwan a wanke kayan abinci kamar su alayyahu latas da sauransu waɗanda mutane ke iya ci ba tare da an dafa ba wanda su ma suna iya ɗaukar waɗannan kwayan halittun da suke da wannan bijirewa ga magani ɗin sannan bayan wannan mahiya kuma za ki ga cewa a ɗabi'a mu ta misali in ana kiwon kifi shi ma kisan yana rashin lafiya irin tashi za ki ga cewa mutane kullum da safe za a ji a ɗibi garin magani a zuba cikin ainihi inda ake kiwon kifin tunda ruwa ne sai a zuba maganin cikin ruwan su zaman kifin ko da yaushe cikin ruwan kwayoyin halittun da ke kawo cututtuka sukan ga maganin ko da yaushe in ma a jikin kifin ne in ma a cikin ruwan sai ya san da cewa duk waɗan kwayoyin halittun da ke nan sun riga sun saba da maganin lokacin da ciwo zai zo a bada wani magani ba zai yi tasiri ba ko kuma lokacin da aka yanka kifin ko kuma aka ɗebo kifin za a yi amfani da shi shi ma yana ɗauke da wannan ƙwayar halitta na bacteria ko wata ƙwayar halitta mai kawo cuta wadda ta bijire ma wannan magani ɗin haka kuma akwai kilan yadda muke ainihi watsar da shara wanda wani lokaci akan samu cewa inda dabbobin suka zo suka yi kashi ko suka yi fitsari ko wani abu ya san da cewa an kwaso waɗannan kayan ko kuma waɗannan sharan a zubar da shi ko ina wanda iska na iya ɗauko waɗannan ƙwayar halittun mutum ya shaƙa ya san da cewa shi ma ya samu wannan antimicrobial resistance ɗin ko kuma waɗannan ƙwayoyin halittun masu antimicrobial resistance sannan ke ga mutane waɗanda ke aiki a inda ake yanka wato mahota ko kuma kwata za ki ga cewa su ma ko da yaushe suna ma'amala da su waɗannan dabbobi waɗanda zai yi amfani da su waɗannan magunguna da ake ce ma antibiotics waɗanda an yi amfani da su a dabbobin kuma ba faɗi suke yi ba kuma ba akwai abin da muke ce ma withdrawal period wanda lokaci ne daga lokacin da ainihi aka ba da magani zuwa lokacin da ake iya amfani da nama ko madara ta dabba wanda zaki ga cewa mutane ba a cika kulawa da waɗannan abubuwan ba so su waɗannan masu aiki a kwata ko masu aiki a mahota zaki ga cewa ko abbatuwa zaki ga cewa ko da yaushe yadda suke ainihin mu'amala da nama ko ba babu isassar tsafta na ganin cewa ko da mutum ya amfani da shi kilan wurin za a wanke ko shi zai wanke jikin shi sai zanna cewa yana ma iya ɗaukar waɗannan ƙwayan halittun ya kai ma iyalin shi ko mutanen da yake mu'amala da su sannan bayan wannan akwai matsala da muke samu ta halbuwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane wanda mahi yawa duk cutar da ta tashi daga dabba zuwa mutum in har ta bijire ma magani a dabba to za ta iya bijire ma magani a jikin bil'adama wannan ya kawo ni a gaba na cewa akwai cututtuka fiye da kashi saba'in bisa ɗari waɗanda ke samun mutane daga dabbobi haka kuma ana iya samu a ce kilan cikin kayan da muke amfani da su kilan yogurt ko a kwai ko kuma madara ko kuma masu shan madara ba tare da an dafa ba ko kuma masu shan misali fitsarin dabba na kamar raƙumi da aka ake kokarin mutane ke ta kokarin shan ainihi fitsarinci ko madarar ko kuma a ɗibi wani sashin jiki nashi ɗanye a yi amfani da shi ba tare da an dafa ba sauran maganin da yake jikin dabbar idan mutum ya ci tunda ko da an dafa ma wani lokaci za ke ga cewa ƙwayoyin magani ko kuma chemicals da aka yi amfani da su wajen haɗa magani ba dole ba ne zafi ya kashe su saboda haka in mutum ya ci akwai traces na waɗannan antibiotics ɗin ko kuma antimicrobials ɗin sai zan da cewa ya yi developing resistance su ma kan su ƙwayoyin halittu sukan jefa wata halitta ta jikinsu ga wasu ƙwayoyin halittu na cikin jikin bil'adama wanda in sun yi haka nan su ma su akan samu abin da muke kira mutation wato canzawa na ah, ƙwayar halittar da ke kawo ciwo wanda wannan kimiyya ce amma ana samun wannan kwaya halitta wadda ta bijire ma magani ta sama kwaya halitta wadda bata bijire ma magani ba wani sashen jiki ko sashen halittarta sai zan da cewa a samu wannan antimicrobial resistance wanda duk yadda ka yi dai ka je ka dawo zaka ga cewa waɗannan abubuwan in sun taso daga dabbobi inda za su ƙare a mutane akwai kuma waɗanda da mutanen da dabbobin duka za su yi contributing ko kuma za su yi haɗaka wajen ganin cewa an samu wannan antimicrobial resistance ɗin amma inda ya fi girma shine yakan tashi daga ainihin dabbobi zuwa ga mutane mafi yawa kuma su ne abinci da ake amfani da su wanda babu bangare na duniya da ba amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci alaƙat ko da yaushe ba ka iya raba mutum da dabba da kuma ah, muhalli da suke mu'amala da junansu wanda shi ya kawo magwaba dole duniya ta dunkule wuri daya a ganin cewa an samu lafiya bai ɗaya ga kowa wani abu mai rayuwa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A sai da ce ka duniya ana ta wani ba ana rawa kuji.